This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba daga nan washington dc muke farin cikin jan ragamar shirin na yau na karshe 26 ga watan oktoba kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar gombe ta tabbatar da zaben gwamna ibrahim hassan dan kwambo muna da rahoto kamar yadda muka saba aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirin labarin wasanni amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran. Wani jagoran 'yan adawa na ikirarin nasara a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kaɗa jiya Lahadi a jamhuriyar demokaradiyyar Congo saboda abin da ya kira rashin fitowar jama'a sosai. Shugaban jama'iyyar Union for Democracy and Republic Guy Kinfusiya Romain ya ce mutanen kongo sun yi aiki da kiraye-kirayen 'yan adawa na su ƙaurace mazaɓen. saboda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar wata haramtacciyar hanya ce ta taimaka ma shugaba denis susu ingwesu ya ɗore bisa gadon mulki ingwesu ɗan shekaru 71 da haihuwa ya shugabanci ƙasar ta congo a matsayi daban-daban a mafi yawan tsawon shekaru 36 da suka gabata kundin tsarin mulkin ƙasar na yanzu ya haramta masa shiga zaben shekara ta 2016 saboda shekarunsa sun zarce iyaka ta shekaru saba'in shugaba Nguisu ya ci zaɓukan 2002 da na 2009 masu cike da takaddama shine na baya-bayan nan a jerin shugabannin afirka da suka yi yunkurin tsawaita zamansu a bisa gadon mulki a kasari duk da fuskantar zanga-zanga daga jama'a wani mai barkwanci a gidan talabijin wanda bai ma ba shi da ma wata sananniya a siyasa shine ya yi nasara a zaben shugaban ƙasar guatemala da aka gudanar jiya lahadi jimmy morales ya yi nasarar samun mukami mafi girma a wannan ƙasar cikin sauƙi bayan da wata taɓargaza almandahana ta kawo ƙarshen mulkin shugaban ƙasar wanda ta sa 'yan ƙasar suka gaji da sanannun 'yan siyasar ƙasar. Morales wanda ɗan ra'ayin riƙau ne lokacin da ya fara kamfe a watan Afrilu goyon bayan sana kashi digo biyar bisa ɗari kawai shi dai morales ɗin ya yi ta jaddada cewa shi sabon zuwa ne kuma zai kafa sabuwar gwamnati mai tsafta sai farin jininsa ya ƙaru sosai musamman ma bayan binciken da aka gudanar kan wata ma'ama'a da aka yi a bangaren kwastam da miliyoyin daloli wanda ta kai ga saukar shugaba otto perez da kuma kama shi wanda a yanzu haka ya je ke jiran a yi masa shari'a a kan batun almudahana wata babbar girgizar ƙasa ta ɓararraka wani yankin karkara a ƙasar afghanistan a yau ɗinnan litini ta halaka mutane sama da 200 a wurin da kuma ƙasar pakistan mai makwabtaka da wurin da kuma raunata wasu da dama abin ya fi tsanani a wuri mai tazarar kilomita 82 kudu maso gabashin faizabad da ke wani lungu a can yankin hindu kush mai tsaunuka girgizar tana da ƙarfin 7.5 a ma'aunin girgizar ƙasa a cewar cibiyar binciken ƙarƙashin ƙasa ta amurka inda ya fi jin jiki shine lardin kebar fatunkwa na arewa maso yammacin pakistan inda jami'ai suka tabbatar da mutuwar mutane akalla 140 banda wasu fiye da dubu daya da suka samu raunuka hafsan hafsoshin sojin pakistan janar rahil sharif ya tura sojoji da jirage masu saukar ungulu zuwa wurin don su gaggauta ba da kayan agaji a yankin an ba da rahoton mutuwar mutane 28 a afghanistan to amma adadin na iya karuwa sosai a cewar mutum na biyu a matsayi a gwamnatin kasar abdallah abdallah To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na birnin Amurka birnin Washington DC. Wani samamen da aka kai yau Litinin kan wata mabuya ISIS da ke kudu maso gabashin Turkiyya ya yi sanadiyar mutuwar akalla 'yan sandan Turkiyya biyu da 'yan mayakan sa kai bakwai a ci gaba da ƙoƙarin da hukumomi ke yi a Syria na wargaza tungar masu tsaurin ra'ayi da ke ketare. Musayar wutar ta yau Litinin dai ta faru ne a birnin Diyakabir mai rinjayen Kurɗawa. jami'an tsaro sun ce 'yan sanda biyar sun samu raunuka sannan kuma an kama 'yan bindiga goma sha biyu hukumomin turkiya na ɗora laifin tagwayen hare-haren ƙuna bakin wake a ankara babban birnin ƙasa a farkon wannan makon wanda ya hallaka mutane 100 kan 'yan isis a wani yunkuri na rage na waya ga ƙasar girka da ƙasashen gabashin turai sanadiyar kwararar 'yan gudun hijira kungiyar tarayyar turai ta ce za ta kafa wurare dubu ɗari a inda 'yan gudun hijirar kan yi zango a ƙasar girka da kuma hanyoyin da 'yan gudun hijirar kan bi a tsawon yankin balkans shugaban kungiyar tarayyar turai jean claude jonka ya faɗi yau litini cewa bayan wani taron gaggawa da aka yi jiya lahadi a brussels da wasu shugabannin ƙasashen eu ciki har da shugabar jamus angela merkel da kuma shugabannin kasashen gabashin turai waɗanda ba su cikin ƙungiyar ta eu cewa za a kafa wurare dubu hamsin a girka a kuma kafa dubu hamsin a faɗin yankin na balkans junka ya ce zangunan wato zangunan sauke 'yan gudun hijirar za su kasance da muhimmanci wajen samar da muhallai da rajistar 'yan gudun hijira kuma za su sauƙaƙa aikin rajistar 'yanci ranar an kira wannan taro na shugabannin yankin tsakiya da kuma gabashin turai ne bisa bukatar markel wadda ta nuna damuwa kan makomar 'yan gudun hijirar ganin ana dab da shiga lokacin sanyi sosai jiya lahadi mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan croatia domenagoj zugulovic ya ce adadi mafi yawa na 'yanci rani biyar sun shiga ƙasar ranar asabar wanda shine adadi mafi yawa tun bayan da 'yan cirani suka fara kwarara daga tsakiyar watan satumba 'yan sanda sun ce 'yan cirani kusan 250 ne suka shiga kasar tun bayan nan 'yan cirani sun karkata zuwa kasar kuroshiya tun bayan da kasar hungary ta kafa shingen waya mai tsini a kan iyakarta da sabiya labaran duniya kenan kuka saurara kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar gombe ta tabbatar da zaɓen gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo wanda ya zama karo na biyu kenan kotun ke tabbatar da zaɓensa bayan irin wannan ƙarar da ɗan takarar jam'iyyar apc ya shigar a kotun wadda ta yi fitalli da ita makonni biyu da suka shige wakilinmu abdulwahab muhammad na da ci gaban rahoton a hukuncin da ya gabatar mai shari'a aa bado ya ce zargin da dan jami'ar adc ya kasa gabatar da hujja mai inganci sabili da haka babu abin da ya kamata sai a yi watsi da karar kan haka ne kuma sani tuntubi lauyar kariya da kuma na mai kara barista luka musa haruna shine lauya mai kare bayan hassan dan kwambo ga abin da ya ce dangane da nasarar da suka yi kotu ta yi nazari mai yawa kuma ta fito da hukunci a kan cewa shi wanda ya shigar da kara bai gabatar da karansa da kyau ba kuma bai tabbatar da tuhuman da yake yi wa hukumar zaɓe na cewa ba a yi shigar masa da result kamar yadda ya dace ba sannan kuma kotu daga Sani ta kori karansa da yake gaban kotu a cikin karansa abin da yake kalubalanta cewa akwai inda bai a wayansu unit unit akwai inda bai ji komi ba kuma yana bukatan da an sa masa cewa zero ne ya ji bayi da kuriya a gun amma yana bukatan kuma a sa masa ma abin da ya samu cewa babu to tribunal ta ce bata ga yadda babu kati babu kuma zai iya canja result ɗin zaɓe da wanda ya ci kuriya mai yawa ba saboda haka ibrahim hassan shine zai ci gaba da zama gwamna na jihar gombe barista aliyu barde shine lauya mai shigar da kara ga abin da ya ce kan hukuncin da kotun ta zartar inda ta yi fatali da karar da suka gabatar na faɗa maka cewa ka san dole duk wanda ya kara aka ce maka ya faɗi ba zai ji daɗi ba yana da korafi kuma ya gabatar da korafi aka ce ba daidai ba ne ba babu daɗi haka ne amma dai Eh, wato zai iya kasancewa ku ɗaukaka ƙara ko kuma ku karbi hukuncin ku hakura kenan. Eh a'a eh dama cikin jure ne ya Allah mu ɗaukaka ƙara ya Allah kuma mu karbi hukuncin amma kaga in muka je muka samu shi wanda ya ba mu umarni na farko ta ya ce mu ɗaukaka ƙara bisa hujjojin da ya gani ko kuma muka fara masa yawwa. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin yau za mu ji shin suwaye da waye mutane kamar bakwai ke takarar kujerar zama shugaban FIFA bayan Sabuleta. kuma daga cikin 'yan takara biyu na Najeriya wanne ne shi Sabuleta da yake goyon baya. Sannan su 'yan Najeriya ya suke kallon 'yan takarar nasu na FIFA. Ni dai gaskiya ga nawar ayi cikin su ba wanda ya cancanta ya zama shugaban FIFA. Ai duk wanda aka ɗauka a cikin su ne ga nawar gani ya cancanta. Magana ake ma a yi sulhu tsakanin su su biyu ɗaya ya janye ma ɗaya kuma duk sun kiya. sannan gaskiya ne ana neman a ɗauke wasannin motsa jiki na maraɗi kwalliya daga nan maraɗi a kai su wani wuri shi mai haɗi idan bai tunanin yadda abin da zai haɗi ba ya kamata mutum mai saurare shi ya tsaya ya nazari magana da za a gaya mushi wai tana bisa kan eh, gaskiya ko bata bisa kan gaskiya yau ma kamar kowane mako za mu leƙa wasannin ƙasashen ƙetare bambancin yawan ƙwallaye ne yanzu haka ya rarrabe tsakanin manchester city da ke jagorancin teburin gasar premier ta ingila da arsenal da ke bin ta daga birnin kwani kuma A ƙarshen makon da ya gabata ne aka zo ƙarshen kokowar takobin adar a cikin jihar Tawa. jama'a barkanmu da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni to kafin mu shiga maganar fifa bari mu fara da albishirin cewa kungiyar kwallon kafa ta najeriya ta super zai zai in allah da za ta je gasar cin kofin kalubalenka na afirka wato nations cup na shekara mai zuwa wanda za a yi a kasar rwanda hakan ta faru ne bayan nasarar da najeriya ta samu kan burkina faso ba wai ta sha burkina din ne a kunnen doki suka yi na ba karebin da mu a wasansu na biyu da suka yi a jiya a can birnin wagadugu to amma najeriya ce ta ci wasansu na farko da suka yi ta ran oktoba wato 17 ga watan oktoba nan da ya gabata wanda lokacin da su bature yaro da bola hansa lami suka yi wa najeriya wannan ci din wanda yasa suka ci ita na ɗin biyu da babu to saboda haka yanzu najeriya za ta je da haɗe da ƙasashe irin su angola da zimbabwe da zambia da ethiopia da gabon da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da mali da gini da tunisia da morocco da kuma su masu masaukin rwanda a wannan wasannin da za a fara su ran 16 ga watan janairun sabon shekara kuma allah da a karkare su ran ga watan fabrairu duk mai son ya takarar shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa yau ne rana ta karshe ta mika dukkan takardun shi saboda shiga wannan takara din michael platini wanda shine da aka zaci zai fito ya wakilci nahiyar turai to ana sa ran da ya ƙarshen ba zai samu ya wannan takara ba saboda ana zarginsa da mundana saboda haka yanzu an dauko wani na hannun damar shi da ake kira gianni infantino wanda tsohon sakatare ne da ya yi wa platini din shekaru shida yana masa wannan aikin sakatare shi zai mai gurbin sana na zama dan takara daga wannan fanni na duniya na turai wanda yasa yanzu yawan yan takara da sai karuwa yake an ce akalla mutane bakwai to yayin da ake zuwa yau din ranar karshe na mika dukkan takardun neman takara din suna mutanen da ke takarar shugabancin ta fifa sun karu akwai daga cikinsu shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar asia Sheikh Salman bin Ibrahim Khalifa na ƙasar Bahrain kenan da kuma shugaban hukumar ƙwallon kafar lafiyar Musa Biliti. Sai dai shi Bilitin akwai ɗan rudami game da shi domin har yanzu babu tabbaci na ko ya samu jimillar yawan ƙasashe biyar da ake bukata daga kowace nahiya da za a ci suna goyon bayan mutum kafin ya yi cancanta a shiga irin wannan takara ɗin. mun san cewa can baya shi biliti din yana ta fankamar cewa yana da kasashe wajen guda goma sha uku na afirka da ke goyon bayan shi amma dai babu tabbas to sauran wanda za su yi wannan takara sun hada da yerima alibin alhussaini na kasar jordan da attajirin na afirka ta kudu wato tokyo wale da kuma wani tsohon jigo na ita fifa ɗan kanta wato jerome champagne a kuma akwai david nakid wani tsohon dan wasa na kasar trinidad da tobago to najeriya ma tana da 'yan takara guda biyu sun ku hada da tsohon gwamnan jihar abia da ke kudancin najeriya oji uzo kalu wanda kuma ke daukar nauyin babbar kungiyar kwallon kafar eyimba da ke kasar da kuma shegun odegbami tsohon shahararren dan kwallon kafar kasar wanda ya yi takarar shugabancin hukumar kwallon najeriya har sau hudu to sai dai 'yan najeriya musamman masu sharhi akan lamuran kwallon kafa suna da ra'ayoyi mabambanta dangane da takarar tasu da kuma watakila alfanun da ake sa ran najeriya da ma nahiyar afirka za su samu sanadiyar na nasarar ɗaya daga cikinsu bello abubakar malami ne a kwalejin ilimi ta shehu shagari da ke sokoto kuma ɗaya daga cikin shugabannin hukumar alkalancin wasan kwallo ta najeriya ai duk wanda aka ɗauka a cikinsu ne ga na gani ya cancanta sun dai san abun kuma suna da ilimin da ya kamata a ce sun abin ganin misali kamar shi uzakalu har gwamna ya yi ya riƙe sai gaba ɗaya ya riƙe kuma kwallo ɗin ya tafi da ta an ga abin da yi shi kuma wanga dama shi sport administrator ne hurayewarsa shi shagun hurayewarsa rayuwarsa abin da yake nan so batun a cikin su bata mata su ba kowane su gaskiya ganawa ra'ayi ya cincinta to sai dai a ra'ayin aminu muhammad wani dan jarida kuma tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar reshen jihar sokoto yana ganin da walakin goro a miya to abin murna ne kan a ce an samu 'yan najeriya guda biyu sun fito za su yi takara baya ga haka ni dai gaskiya ganawar ayi ra'ayi cikin zuba wanda ya cancanta ya zama shugaban fifa sai dai a matsayinsu na 'yan najeriya zan yi murna idan ɗaya daga cikinsu ya samu yanzu a tunaninka babu wata hanya da watakila za a iya bi watakila su lashe zaɓe ko da gwamnati ta sa musu hannu to a yanzu ba magana wasu lashe zaɓe magana ake ma a yi sulhu tsakanin su su biyu ɗaya ya janye ma ɗaya kuma duk sun kiya bai yiwuwa kuma a ce su biyu daga najeriya shin idan sun ka fito wa gwamnati za ta ba goyon baya cikin su dole ne sai an samu ɗaya shi odagwami ya ce bai jaye ma kalu shi kuma kalu ya ce bai jaye ma odagwami to saboda haka yanzu rigiman ma nan ciki take cikin gida najeriya an shata gudanar da zaben shugabannin hukumar ta fifa ne a watan fabrairu mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya to a gaishe ka murtala murtala zai dawo an jima da labaran wasanni daga kasashen turai amma yanzu ah, muna da labarin cewa shi shugaban hukumar fifa mai badan gado wato sabaleta an ba da rahoton cewa ya fito bayyana jama'a yana bayyana goyon bayan shi ga tsohon gwamnan jihar abia ta can najeriya din dr oji ozukalu wanda kun san kamar yadda muka ce yana ɗaya daga cikin masu takarar wannan mukami a magana da shi sabulaiti a birnin zulik ne aka ce an ji shi yana cewa shi wannan kujera ko kuma mukami na fifa din ba karamin kujera ba ce babbar kujera ce mai muhimmanci saboda haka tana bukatar hazikan mutane ya ce kuma ya ji akwai mutane da yawa daga duniya da suke sha'awar su zama shugaban fifa din ya ce amma shi yana ganin cewa dan kasuwar na najeriya kalu ya dace saboda ba wai lalle dan kasuwa kaɗai ba ne dan siyasa ne da ya san mutane da yawa a duniya wanda kuma sanin mutanen zai amfani ita kanta fifa din to bari mu je jamhuriyar nijar inda shabu mani ya ce akwai jita-jita da ake baza cewa wasu suna nan suna makarkashin ganin cewa an kwashe wasannin kwalliyar maraɗi daga maraɗi din an kai su wani wuri da haka ya nemi ya ji gaskiya wannan labari daga bakin sale dangali daraktan wasanni a nan maraɗiɗin. Wannan magana ba gaskiya ba ce. Ina so mutane su gane shi mai haɗi idan bai tunanin yadda abin da zai haɗi ba ya kamata mutum mai saurare shi ya tsaya ya nazari magana da za a gaya mishi wai tana bisa kan eh, gaskiya ko bata bisa kan gaskiya. Bara an yi shirye-shirye na wasannin 18 Desambar. Yanzu bana maraɗi za a yinta. To ta ne mutane za su hito su yi ta haɗi su ce ai saboda eh, gashi gashi za a mai da wasanni a wani waje wannan magana ba gaskiya ba ce insha Allahu 18 duka abin da aka tsara na wasanni na eh, na wannan sallah insha Allahu za a yansu a nan cikin garin maraɗi. to gaishe ka shaibu to za mu sake koma jamhuriyar nijar an jima kaɗan amma bari mu je da ta kaya a fagagen wasannin kasashen turai a wannan makon da muka baro bambancin yawan kwallaye ne yanzu haka ya rarrabe tsakanin manchester city da ke jagorancin teburin gasar premier ta ingila da arsenal da ke bin ta domin ko yanzu haka makin su ɗaya wato 22 hakan ko ya biyo ne bayan kunnen doki da city din ta yi da babbar abokiyar adawar ta manchester united ba wanda ya sami jefa kwallo yayin da arsenal ko ta yi galaba akan everton da ci biyu da ɗaya kunnen dokin da city kuma ya mayar da united din a matakin ta hudu a tebur da maki ashirin daidai da ta uku wato west ham wacce ita ko ta doke chelsea da ci biyu da ɗaya a kasar spain real madrid ce ke ci gaba da jagorancin teburin gasar la liga da maki ashirin da ɗaya bayan da ta bi Celta Vigo har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya. Barcelona ce ke bin ta da maki iri daya bayan da ita ko ta doke Eibar da ci uku da ɗaya. Sai gasar Serie A ta kasar Italiya inda zakarun gasar wato Juventus da ke fama da koma baya ta sami galaba karo na uku a cikin wasanni tara na gasar a wannan kakar wasannin sa da ta doke Atalanta da ci biyu da nema. kawai gaishe kamar tala. To yanzu sai birnin kwannin jihuriyar Nijar. a ƙarshen makon da ya gabata ne aka zo ƙarshen kokowar takobin adar a cikin jihar tawa inda 'yan kokowa na da'irori guda hudu na gundumar illela umani suka fafata kuma daga ƙarshe tsaye bujadi shine ya lashe takobin adar gaban abdulsalami a wasan ƙarshe ko final ta kokowar gargajiya ɗin ta takobin adar gaban dubun dubatar 'yan kallo da suka zo a garin illela umani daga sassa daban-daban na janguriyar nijar kuma mai martaba sarkin adar shugaban wannan kokowa ya yi wani jawabi wanda ya so sama kowa rai a wurin bikin kammala kokowar ta takobin adar. Wanga shi ne na fari wadda wata mun kai daga rarrahi sai in ce yau ha hamun zabar da gudu. Don a lokacin da muka ce za mu wannan ba mu yi tsammanin haka sa ba. To Allah da iyawa ta yi shi ya kai mu haka shi ma malam abubakar mai lakanin ambuka wanda ya ɗau dukkan ɗawainiyar gudanar da wannan kokowar ya yi godiya ga dukkan waɗanda suka kawo nasu ƙoƙari domin wannan wasar ta wakana kuma ta ƙare lami lafiya muna mai san iya godiya ga prefe na illila da ya ba da goyon baya ɗari bisa ɗari yasa jama'an tsaro sun ka kama tsaro tun da an ka fara wannan aiki babu yadda an ka samu matsala babu abin da ya ɓace na wani. Daga bisani na tuntuɓi sabon sarkin 'yan kokowar ƙasar Adar wanda aka ba kyaututtuka da dama kuma aka yi masa naɗi da bashi takobi ya nuna farin cikinsa game da wannan nasara da ya samu ga tsaye bushadi. To wani kofi dai sai mu ce mun gode Allah sha albarka kuma wanda sun ka zaka wannan wasa mun gode Allah sha albarka an dai kammala wannan gasar cikin annashuwa da raha'a haruna maman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga illela umani a jihar tawar jamhuriyar nijar To gai da Haruna. To jama'a duka duka abin da ya samu kenan a shirin labaran wasannin wannan litinin daga sashen wasan mura Amurka a birnin Washington DC a madadin wakilanmu Murtala da Shabu Mani da Haruna Mamman Ali Mustapha Sakwata ne a DC. Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Amurka ta kasance mai damuwa dangane da kamun da aka yi wa shugaban 'yan adawar siyasar ƙasar Venezuela Manuel Rizal. Ranar biyar ga wannan watan da muke ciki ne, hukumomin ƙasar suka ga rikama Mr. Rizal a gidan kaso bayan komawarsa Venezuela daga gudun hijirar shekaru shida da ya sa kansa. alƙalin kotun ya bayyana ba da umarnin ci gaba da tsare mr razal a gidan yari har sai an kai ga yanke hukuncin tuhumarsa da za a fara ranar 12 ga watan nuwamba mr razal dai ya gudu ne saboda tsohon shugaban ƙasar hugo chavez a lokacin zaben shekarar 2006 ya ba ƙasar ne bisa ga zarginsa da aka yi da laifin cin hanci da rashawa wanda ya yi ikirarin cewa dubbita da kullin siyasa ne Mr. Rizal ya koma kasar Venezuela ne domin kasancewa a zaben 'yan majalisar kasar da za a gudanar ranar shida ga watan 12 wannan shekarar. Kama Mr. Rizal ya biyo bayan tsare shugabannin adawar siyasar kasar da dama da kuma wata hanya ta gwamnatin Venezuela da ta bullo da ita ta kama 'yan siyasa da laifi. A cikin 'yan siyasar da aka kama sun hada da Leopoldo Lopez wanda aka yanke ma hukuncin ɗaurin kusan shekaru goma hudu a watan Satumbar da ya gabata a sakamakon zarginsa da aka yi da laifin ingiza jama'a cikin rikici ta hanyar amfani da rubutattun saƙonni. Hukumar kula da aikin ɗan adam ta ɗauki hukuncin a matsayin wanda bai dace ba, wanda masu zartar da hukuncin Venezuela ba su fito da wata ƙwaƙwarar shaidar aikata laifin ba. A wata tattaunawa dangane da kama Mr. Rizal, mataimakin mai magana da yawon hukumar harkokin wajen amurka mark tona ya yi kira ga gwamnatin venezuela da ta mutunta tsarin tuhumar mr rizal da sauran dukkan 'yan siyasar da aka kama dangane da zarginsu da aikata laifukan da suke da nasaba da siyasa ya kara da cewa wajibi ne gwamnatin venezuela ta mutunta 'yancin bil'adama da muhimman haƙoƙin 'yancin da dokar ƙasa da ƙasa ta tanada a cewar mataimakin mai magana da yawon hukumar kula da harkokin waje tona ya lura cewa a matsayinsa na wanda ya daɗe yana sharhi akan 'yancin fararen hula da harkokin siyasa ya zama wajibi gwamnatin venezuela ta samar da dukkan waɗanda take tsare da su dalilan da ya sa ta kame su ta tsare ba tare da bata lokaci ba da kuma gurfanar da duk wanda ke tsare bisa zargin aikata laifi gaban kuliya domin ko a sake su ko kuma a tabbatar masa da yin shari'ar gaskiya a bainar jama'a kuma a kotu mai zaman kanta bisa la'akari da aƙida da kundin demokaradiyyar nahiyar amurka amurka na kira ga gwamnatin venezuela da ta ba rosel da sauran 'yan adawar siyasar da aka kama kariyar da suka cancanta wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to kafin mu karkare ga takaitattun labarai wani jigon wato jagoran 'yan adawa na ikirarin nasara a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kada jiya lahadi a jamhuriyar demokradiyyar congo saboda abin da ya kira rashin fitowar jama'a sosai wani mai barkwanci a gidan talabijin wanda bai ma da wata sanayyar siyasa shine ya yi nasara a zaben shugaban kasar guatemala da aka gudanar jiya lahadi jimmy morales ya yi nasarar samun mukami mafi girma a wannan ƙasar cikin sauƙi bayan da wata taɓar gazar almundahana ta kawo ƙarshen mulkin shugaban ƙasar wadda ta sa 'yan ƙasar suka gaji da sanannun 'yan siyasa wata babbar girgizar ƙasa ta ɓararraka a wani yankin karkara a ƙasar afghanistan a yau ɗinnan litini ta halaka mutane sama da 200 a wurin da kuma ƙasar pakistan mai makwabtaka da wurin ta kuma raunata wasu da dama wani samaman da aka kai yau litini kan wata maɓuyar isis da ke kudu maso gabashin turkiya ya yi sanadin mutuwar akalla 'yan sandan turkiya biyu da 'yan wato mayakan sa kai bakwai a ciki wato a ci gaba da ƙoƙarin da hukumomi ke yi a siriya na wargaza tungar masu tsaurin ra'ayi a wani yunkuri na rage nawaya ga kasar girka da kasashen gabashin turai sanadiyar kwararar 'yan gudun hijira kungiyar tarayyar turai ta ce za ta kafa wajen taimaka ma 'yan gudun hijirar to a gaishe ka Jama'a masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Za ku kuma ci gaba da sauraron mu ne da ku kwana a wayoyin ku na salula a dandalin VOA. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da ita malama Juli da ta haɗa shiri da bada umarni da mu na yau da ya ke bisa inji alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma ƙarsa wani lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.